matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai mai da hankali ka cokar ne akan ranar sufurin jiragen ruwa ta duniya. wadda ta kama ranar 26 ga wannan watan Satumba. Najeriya ta bi sawun sauran kasashen duniya wajen faɗakar da masu bin sufurin ruwa wurin gudanar da zirga-zirga. Ga dai rahoto da musamman da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya haɗo mana. Hukumomi a Najeriya sun yi amfani da ranar kula da harkokin sufurin ruwa ta duniya domin faɗakarwa game da yawaitar samun haɗurran kwale-kwalen jiragen ruwa a ƙasar. A ranar 26 ga kowane wata na Satumba ne dai, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin nazari a kan harkokin sufurin ruwa a duniya. A Najeriya ana tafka asarar rayukan jama'a da kuma asarar dukiya ta miliyoyin naira a sakamakon haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale a sassan ƙasar. shugaban ƙungiyar direbobin jiragen ruwa da masu kamun kifi a jihar Niger, Honorable Attahiru Bawa, ya ce ya yi farin ciki da wannan rana, amma kuma lokaci ya yi da za a ce, Najeriya ta bi sahun ƙasashen duniya musamman na Turawa. wajen daina yin amfani da jiragen ruwan kwale-kwale da ake kerawa da katako. Kamar in ka duba lokacin da kakanninmu muka same su a tudu ma a kan hanya motocin da ake amfani da su motocin katakaiya ne kuma yanzu ba za a ga motan katako ba tun da gwamnati ya sa ido da kuma gwamnati ya kyalin ruwa wanda muka ci ma kakanninmu suna using suna amfani da shi shine katako kuna so ma a daina kuna so amfani da kwale-kwale na katako mu muna bukata haka nan in za in samu in dai za a samu haka nake so gwamnati ya yi ya cire katakai a bisa ruwa ya dawo mana da jirgin jirage karhuna kamar direbobin waɗannan kwale-kwale suna yin obalodi da tafiya cikin dare da sauransu ku me kuke yi na shawo eh to alhamdulillahi shi yasa mu muka duba mu ce kamata mu kafa kungiya wannan kungiya ya yi collaborating da gwamnati mun san gwamnati na iya ka kokari sa yadda za a tsare wannan abubuwa amma babu wani kungiya wanda zai ma mutanensa magana su sa ido kowane lokaci to mu kungiya mu na nan mu itanadiya tsare-tsare mu da yake dole mu ga mutum ya doka overload mu soke shi mu hana abinda ya kamata jirgi shi doka sai mu yadda dai. doka. Shugaban hukumar kula da garuruwan da ke da tashoshin samar da lantarki a Najeriya wato Hyperdeck Alhaji Abubakar Sadiq Katukan Yawuri ya ci a kokarin su na fadakarwa ne suka yi amfani da wannan rana domin raba jiragen ruwa na zamani guda talatin da uku ga al'ummomin da ke zaune a gabar koguna. Ya tabbatar da kira da muke yi ga wayanda ke harka da sha'anin ruwa, sai amfani da jirage da ke da lahiya da kuma ke rage hatsora. A wayannan jiragen katako da ake amfani da su da suka yi to suna saurin hujewa sai su lalace kuma suke yawan kawo hatsari. shine dalilin da ya sa muka ga kiraye-kiraye da muke daga gononin su saya to mu fara saye mu bayar a gani mun tabbatar da wannan zai ja karfin gwiwa ga su gwamnatoci domin su kawo shi suma a mun raba da guda 35 ne ga jihohi goma a tara saboda akwai jiha guda da ba su zirga-zirgan ruwa cikin wayannan abin nan din ko mun raba su ne daidai bukatun wayannan jihohi da al'ummomin da ke amfani da zirga-zirgan ruwa Eh, wasu matakai ko kuma dokoki da kuka sa ga masu amfani da wannan jirage eh kwarai da gaske kuma kowace jihohi za su zauna su tsara dokokinsu wanda zai yi daidai da bukatun mutanensu ah, wannan rana ta kula da harkokin sufurin ruwa ta duniya da ake yi yau me muhimmancin ta ga Najeriya muhimmancin ta shine al'ummar Najeriya su lura da cewa ah, zirga-zirgar hanyar ruwa yana cikin manya-manyan zirga-zirgar da al'ummar Najeriya ke yi amma ba a cika bashi karfin gwiwa da kulawan da ya dace a bayar ba to muna so mu amfani da wannan dama gwamnatin najeriya da sauran al'umma da masu arzikin najeriya su mai da hankali kan tallafa ma zirga-zirgar ruwa domin a rage hatsura na hanya da kuma hasarori da ake yi kuma ya fi arha a yanzu dai masana da masu sharhi na ci gaba da janyo hankalin hukumomin najeriya wajen samar da wadatattun jiragen ruwa na zamani da suka ci hakan zai taimaka wajen samun sauƙin haɗurran jiragen ruwan kwale-kwalen. Mataimakin gwamnan jihar Niger, Comrade Yakubu Garba, wanda ya wakilci gwamnan jihar Niger a taro na World Maritime Day, ya ci, sannu hankali jiragen ruwan na zamani za su wadatu a ƙasar. Eh to, babu ba a samun abu rayuwa daga farkonta har ta ba ka taba cewar yau ka samu daidai da kake so. To idan ka ce mutane cewar a daina amfani da irin wancan na al'ada, to sai idan mun ba su abin da suke so. To ba za mu ce cewa a daina kwata-kwata ba, amma a sa hankali, a koma ga zamani, inda ya dace kuma amfani da gargajiya saboda rashi da a shiga ruwa a ce ana iyo gwanda a ce an hau wancan din ai dama shi ake amfani amma zamani ya zo ana so kuma ga zamani sako na ga al'umma shine an ce rigakafi ya shi magani to ina so mutane al'umma su kiyaye kada a jira sai ranan da ai wannan abin ya faru a'a idan ka san akwai alamu kana bakin ruwa a dan janye ba wai kwata-kwata ba daga nan zuwa wata biyu in Allah ya da lokacin ruwa ya soji ana iya dawowa da mu neman abinci ne idan ko kace mutum kwata-kwata ya bar wuri ba za ka bashi ba me za ka ce mishi to saboda haka nan muna roƙon su ne saboda rai a yi ƙoƙari a koma tudu sai nan da bayan wata biyu a dawo bakin ruwa Ko a cikin wannan damana dai, ɗaruruwan mutane ne suka rasa rayukansu a sakamakon haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale a jihohin Sokoto, Zamfara, Taraba da Yobe da kuma jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Aka da Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto na musamman. A nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin wakilin namu da baki ɗayan sashen Hausa musamman Fiona wa Mayi da ta hada sauti. Baba Yako makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.